Assalamu alaikum masu sauraronmu. mu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Duniya ta Amna na marubuciya Asma Baffa wanda yake zuwa muku a cikin wannan channel tamu mai suna dandalin Hausa Novels wanda ni Mama Hanif nake karanto muku. Idan ba kuma ta ba a wancan lokacin mun tsaya ne a inda baba da mama suke faɗin abin da za su yi wa amna saboda rashin santa da suke yi a nan muka dakata yanzu za mu ɗora siyawa kwance take saman tsohuwar katifar ta sai faman juyi take tana murmushi ta kaɗai a hankali ta ce kai idan ban gan shi ba yau ba zan samu nutsuwa ba wasa-wasa a hankali san shi ya shiga ranta daga ganin shi sau biyu amma ta ji zuciyarta tana son ta Wata zuciyar ce ta gargaɗe ta ta ce mata to fesan ɗin naki fa. Wanda kika hau ka ce a kan san shi mijin fa babbar ƙawarki ne. Wata zuciyar ce ta ce to ai so so ne amma son kai ya fi. A fili ta ce duk yanda na so kawata ta samu farin ciki ai bai kai ga kaina ba. Ko ma menene tunda Allah bai haramta ba. Abin da ya dace shi zai yi yanzu domin ya gane ina son shi. Kafin kawata ta riga ni gwara ni na riga ta. Zumbur ta ta ce dole na kori fesal. Na daina son shi san baya burge ni. Ni yanzu kan Ahmad shi nake so. Yanzu abin da zan yi zan koya kai na shan giya. In dai zai so ni, ta yanda zan bullo kenan ni ma na nuna masa ina sha. Na san zan yi nasara. Migewa ta yi tsaye tare da jawo wayarta ta danna lambar Amna. Amna kuwa daidai wannan lokacin sha ɗaya Daidai na safe Suma Shakur su biyar ne suka zo, suka cika mata falin suna ta kurɓa giya. Ahmad yana kwance. Amna ce ta fito sanye da Arabian gown baka da alamar fita za ta yi, ta gansu a falo. Kallo suka bi ta da shi banda Ahmad da ko kallo bata ishe shi ba. Mace kur ne galla mata rara ya furta an zo an wani aure mana sarkinmu. Kina bata mishi rai a banza. jimson ne ja tsaki. Amna dai ta kula su ba wurin Ahmad ta karasa ta dan dukar da kanta sai tun fuskarsa. Ta ce zan je kasuwa ba kayan miya da kayan lambu ka bani kuɗi da izini. zaki ta ce da Allah wani na kaki ne ki tafi ko ina kike ga dama. Kuɗi ya jawo dubu ashirin ya jefa mata a fuska yace ce ɗauki ki bani waje mayya kawai. Su Gibson suka kyalkyale da dariya ba jiwa gani. Amna ranta ya ɓaci harararsu ce kawai ta fita abinta. Nabib ta shiga har kasuwan kayan miya. Da abin da take bukata sai da ta siya, ta zuba komai a Nafiyab. Za su tafi kiran siya mai shigo wayarta. Fuska ta dauke da murmushi ta ce ‘yar halak, ya kike? Siyama ta ce ina kofar gidan mijinki, kina gida na shigo? Amma ta ce ina kasuwa wallahi amma ba na minti goma in za ki gani. Kawai ki shiga gidan Ahmad yana nan da abokansa ki je kafin na zo. Amma ki kula kar ki kula su za su iya miki wulakanci. Siyama ta ce to tare da kashe wayar. Ta ce dama ba dinki na zo ba. Ta shiga ciki. Ta ci wani uban gayu les ne a jikin ta riga da sikel ruwan kunun kanwa. Sallama ce ta da buɗe kofar ta shiga ɗauke da sallama. Wani kamshi da sanyin daɗi ne da ke hancin siyama. A ranta ta ce shegiya amna akwai iya gyara. Babu wanda ya amsa sallamar ta a cikinsu. Shiga ta kawai ta zauna a wata kujera da babu kowa. Ahmad ta kalla suka haɗa ido ta bangale baki da murmushi. Ta ce ina kwanan ku? Kece mata suka yi da dariya wanda Ahmad da ya sake haɗe girar sama da ta kasa. A ransa ya ce an kawo min yarinya gida danginta sun dame da zuwa. siya ta shiru tana kallon Ahmad kamar za ta cinye shi. Gefen bashi ta zauna ta ce lemo kuke sha ne? Kallonta suka yi suka sake kwashewa da dariya. Wata hakura ba ta ce kai dama na san ka. Brown ake ce maka ko? Ta nuna Mubarak. Siyama ranta ta ce to ni ta zan samu koda namba 1 ɗaya daga cikinsu ne. Tana wannan tunanin sai kuwa Gibson sarkin son mata ya ce, ‘yan mata kin haɗu fa. Siyama ta murmushi hankalinta na kan Ahmad. Gibson ya ce, na Allah ba namba ɗinki mana. Ai da sauri Siyama ta ce to, dama abin da take so kenan ta kulla alaka da wani a cikinsu ko za ta samu hanyar shiga jikin Ahmad. Haka ta ba Gibson namba ya kira ta nan take lambar shi ta shiga ya sabin ya sabin din lambar tana cewa ya matar gidan ne bata kawo muku ko ba na ga babu abinci a gaban ku Abdul Tauga ya ce ta furtafa. fa cab miji yayi baki amma mata ba za ta kawo abokan miji abinci ba wannan wace irin mace ce Aman ne ya kalli mu kaɗan ya ɗauke kai ta ce bari ta dawo ai dole ma na tiyata a shirya muku beta Jimson ya ce da kyauta uwar ni bibi Siyama ce ta kalle shi da sauri wato ita ce ma uwar Kinibibi. Ya ce dama yunwa muke ji, suna haka sai ga amna ta dawo da fara'a ta sallama. Siyama ce kawai ta amsa ita ma da fara'a ta ce kawata kin da kenan. Amna ta mika siyama hannu suka tafa ta ce kin san ni jinin larabawa ce zan ko zan koma zan koma na tuno da dan larabci na na islamiya. Marhaba biki ya siyama. Ya kike? Siyama tana dariya ita ma da kalkala ta ce alhamdulillahi shukuran cewar amna. Kujera ta nuna wa Siyama tare da furta zauna mana kawata. Siyama ta koma ta zauna tana ce wato na zauna kawata. Abinda suke yi sai da suka ba su Gibson dariya. Ahmad kawai da ya dan tabe baki ya saboda shi yana mugun jin larabci dan ba su sani ba ne. Zama amma ta yi ita ma Siyama ta ce Hawwa kuwa ta ce tana gaida ki. Hawwa'u ‘yar kilas ɗin mu? Eh, na gane ta ki ina amsawa na gode. Nan suka ci gaba da su Dama sun saba su idan suka zo haka suke yi a wajen aikin su Sai su koma suna wani larabci ran da suka so tsiya har indiyanci suke koma. Can dai siyama ta cewa wa Amna, ya kamata fa mu shiga kicin a yi wa abokan mijinki girki. Bai kamata su zauna da yunwa ba, ya kike abu kamar baki san darajar mijinki da abokansa ba amla bata kawo komai a ranta ba tace kuma fa haka ne mu je ki taya ni Kitchen suka shiga siyama tana ta wani kwarkwasa wanda take yi dan shi bai gani ba ma. Jito su ne suka bi ta da kallo. Fried rice suka yi haɗaɗɗiya ta ji kayan haɗi da soyayyar kaji. Ga zobo sun haɗa mai ɗan karan daɗi. Salad ma an haɗa daban. A suka shirya komai tare da gyara ko'ina sannan siyama da shishigi ta zo ta ce to mun gama gashi can a danin. Ahmad bai komo motsa ba sai su Gibson ne suka zagaye abincin suka far mishi. Kafin ka ce me sun cinye komai suna santi. Suka sanya har zoben. Siyama tana zaune a cikin su suka ce tare sai ta ga Amna ta fito da katin tire da wasu da wasu arnan food na musamman. Komai ta jira a gaban Ahmad kasancewar ta san baya zuwa dani ya zauna zuba mishi ta yi ta zauna a gefe kafafunsa ta ce ta shiga ci abinci siyama ce ta ɓata rai tana daga can danin ta tsara musu ido ranta ɓace tana jin ina ma ita ce a wajen ahmad haka ba amna ba abin da amna ta fuskanta kamar bai da lafiya kwana biyu tun da ya zazzabin nan bata san tsabar kwaya ce ba take sa shi yana wannan yanayin ka tashi please tun safe fa baka ci abinci ba Ahmad ya ki tashi Siyama ta saki murmushin jin daɗi a hankali kuma da ya gaji ya mike tare da zama ya wani saki jiki ba tare kuma da yayi magana ba. Ahmad ta sa spoon ta ɗebo abincin ta ce to bismillah kamar ba zai karba ba sai kuma ya ja tsaki tare da buɗe bakin kaɗan. Ta ce ka buɗe mana ya ɗan ƙara buɗewa ta zuba mishi kamar yana tauna maɗaci haka yake ci. A hankali ya ce ki ce wata yarwar take ta bar min gida kallo na take yi bana son kallo. Na karya fasa cin abincin Amina ta ce to bari ka gama cin abincin. Sai ta tafi. Ci gaba ta da bashi a baki yana ci yana jan uban tsaki. Sai da ya ci da yawa ya sha zoben ya ƙara ɗaure fuska. Cikin tsawa ya ce ta bar min gidan nan. Ba Amna ba ta siya mai ta kanta sai da ta firgita ta miƙe ba shiri. Ya kalli su Gibson ya ce da Allah ku je ina son zama ni kaɗai. Yana magana yana girgiza kanshi. Gaba ɗaya suka ce an gama sarki suka kwashe kayan mayan suka yi gaba. Siyawa ta kalli Amna ta yi murmushin yaudara. Ta ce ƙawata na wuce. Amna ta miƙe ta saka hijab. Ta ce mu je da raka ki har bakin titi. Sai da ta raka ta ta ba Siyama dubu uku ta ce gashi ƙawata ki yi kuɗin nafiyar. Siyama ta karɓe ta ce na gode kawas. Amna ta ce ki yi hakuri da korar da ya miki wallahi ban ji daɗi ba amma kin ga ba inda zan yi da shi. Idan kin dawo wani lokacin sai na buɗe miki kayan lefen na ki zaɓi abin da kike so a ciki. Siyama ta washe baki ta ce na gode kawata. Ai na matsi na fara ɗaukan wanka. Zan zo jibi sai na zaɓa. Amina ta ce ba damuwa amma me kike ganin zan ba Zuhura ita ma. Siyama ta ɗaure fuska ta ce Zuhuran da ta da ta auri mai rufin asiri uban me za a bata. Irin mu ake mu ake ba abu saboda mu muke buƙatar taimako. Amina ta ce haba Siyama ya zaki canja hali. Allah ya hana mutum zai yi alkhairi ka hana hakan. ko mutum yana tayar da kai da miliyon ne ai alheri daɗi gare shi ko ma ai kamar yar uwa ta ce tare muka taso eh. ita ma abin da take so za ta bani da abin da take so tana bani me zai sa ni ba zan mata ba me nafif mu ce da Allah cewar siyama cikin fushi dariya amma ta yi ta juya zuwa gida tana zuwa ta tura kofar falon ta ji gama an rufe ta san Ahmad ne ya rufe kofar Wato ita ma ba ya so ta shiga don kar ta takura mishi. Murmushi kawai ta yi ta danna kararrawa har ta gaji bai buɗe ba. Bakin kofar ta zauna ta zuba ga tagumi Ta ce kaddara kenan Allah ya jarabce ni. Wasu wasa an magarba ta yi bai buɗe ba sai jikin famfo ta je wanda ke gadin ta yi alwala tare da gabatar da sallah. A nan ta yi har isha'i sannan ta dawo ta bugun duniya Ahmad yana can yana bacci. Ya ki buɗewa kuma dama yana sane rufe. A bakin kofar Amna ta zauna tare da cingina da cikin bango haka har bacci ya kwashe ta. Har karfe tara. Lokacin kuma mama da baba sun zo kawo mata ziyara. A nan suka hango ta. Mama ta ce cap ga alama mun gani Amna ba ta cikin jin daɗi. Baba ya ce 'yar jakar uba gwara duniya ta koya mata hankali ko ta koyi darasi. Gida har gida sai ta takaici a ciki. Allah ya ba zo Allah ya sa ba zo raba ce a cikin wannan halin. Mama ce ta taba jikin Amna da kalar tausayi ta ce ta tashi Amna. firgigi ta farka ta gari ya waye. Sai rana ta gani kwalla kanta. Salati ce ta miƙe tsaye cike da kunya. Bata so su babu suka ganta a wannan halin ba saboda ta san za su shiga damuwa. Baba ya ce ashe yau ashe yau za a yi yaki a gidan nan kenan. Yata da na rike da hannuna da hannuna muka raine ta na ɗauka na bashi amma abin da zai kenan Amna kenan wulakanta ki yake yi? Amma baki taba gaya mana ba? Wallahi ƙarya ne. Ba a haifi mutum ba, baba yana bala'i ya kai wa ƙofar naushi. Zai da ki ƙofa mama ta kifta masa ido tare da yin wuf ta danko sa tana haba baban Amna da Zora. Haba, gidan siriki ne bai kamata ba, abu komai a sannu. Amna tana jin tsoro ta durƙusa a ƙasa tana roƙon baba, tana dan Allah baba ka yi haƙuri. karfa mun asiri ka yi min rai babu wallahi idan kuka tafi ni zai daka dukan tsiya zai muni a haka ma ya muka kare kusan kullun sai ya dake ni na Allah babu ku tafi gida ni zan zo kamar gaske baba ya ce ina ai wallahi yau sai na kira uwarsa da ubansa akan haka ba zan lamunci wannan wulakancin ba Mama ta ce ai batun tafiya gida bai taso ba. Akwai abubuwa da muka zo mu tattauna da yawa, sannan kuma yau anan za yi ne, mu ci mu ƙoshi. Muna sa ran har sai mun kai magarba sai ya buɗe kofar nan tukunna za mu tafi. Amna ta dafe kai ta ce wa yo Allah na shiga uku. Baba kar ya wulakanta ku a gabana ba zan jure ba. Sai dai ya kashe ni a ku. dan sai na rama. A shi akwai rigitsi da balbalin bala'i kuwa yau a gidan nan cewar baba ya mu waje ya zauna daram. Mama ta gyara mayafinta ta zauna ita ma. Amna kuwa famfo ta nufa ta alwala ta sallah sannan ta dawo wajen. Suna zaune sai suka ji burin an buɗe kofa da ƙarfin tsiya. Kamshi ne na da fanye da ke su ya sha wata jallabiya brown. ‘Yar tsangalalliya takalminsa flat brown ya yi kyau. Fuska ya sake ɗaurewa ganin dangin amna. Tsaki ya ja da ƙarfi ya furta. Sai ka ce, uban tsohonki ne ya gina min gida, duk kun dame ni da wannan tsofaffin banzan. Amina ta ce wallahi ba su ne tsofaffin banza ba sai dai in naka ne na banza da wofi. A fusace ya juyo yana wuce ya ce, Momi na da ta auro min ke? Wace ta nace sai na rike ki tana son ki ita kika zaga? Jikin Amina ne ya sanyi ta ce ai ba da ita nake ba ne. Ko ka ji na ce momi ne? Momi ai na fika ƙaunarta, Amina ta wayance dan kar ya ci ubanta. Baban ne ya karfin hali ya ce da ita ake din sai me? Amai ta ce a'a ni ba da ita nake wa ba Mama ta ce in ye juyawa Ahmad ya yi. Ya ce zan dawo gidan nan za mu haɗu. Ya haye mashin ɗinsa ya ba shi wuta sannan ya ɗage kafa ɗaya sama. Ya zo har gaban su baba ya kotse a mashin ɗin tare da ba shi wuta bulbule su da hayaƙi. Ya fice da mugun gudu. Amna ce ta daka tsalle tare da komawa gefe ta nuna bayan Ahmad yatsa ta ce sai na yi maganin ka za ka dawo ne sai ka sani wallahi sai na maka rashin mutunci iyayen na za ka yi wa haka za ka sani yar halakci mama ce tace ce da Allah rufe mana baki banza tsoraciya kawai kin gama cika mana baki gashi a gaban ki ya ci mana mutunci baki ce komai ba sai da ya tafi baba kuwa takaicin amna ne yasa ya ce tun da ke auna mu je cikin muki mana girki mu ci mu sha ko ma huce kai abin abinda wannan yi mana to masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo ma lokaci na gaba insha Allah Ni ce tawo kamar kullum mama Hanim nake cewa a yi saurari lafiya.